a kwana a tashi noman koko ya mamaye kasar ya kai ghana a matsayi na biyu wurin samar da koko da kuma cakulati a duniya bayan kasar cote d'ivoire shekaru aro aro koko shine kirke da tattalin arzikin kasar gwamnatoci sun yi sauye-sauye da dama wanda ya dalilin kafa hukumar samarwa da kuma kasuwancin koko a cikin gida da ma kasar waje gwamnatocin kasar da sun taimaka wa manoman koko don ba su kwarin gwiwa su samar da isasshen koko don biyan bukatun koko a kasuwar duniya da kuma haɓaka tattalin arzikin kasar sai dai duk da hakan da akwai matsaloli da manoman sashen suke fuskanta duk da irin tallafi da gwamnati ke yi wa manoman sashen kamar yadda Eric Obin Ababiyo malamin gona ya bayyana. Some of the major problems were access to information and then access to improve techniques for farming. Since we came in, we also assist them to get new improved varieties like the cocoa. ya ce manyan matsaloli da manoman koko ke fuskanta shine samar da bayanai da kuma kara sanin fasahohi na noman koko kuma muna taimaka musu suna samun nau'in koko mai amfani wani nazari da aka yi ya bayyana cewa sashin noman koko a ghana ya shiga wani hali na kakane kayi sakamakon wata iska da kuma ƙwarin cuta masu lalata tsiro wanda hakan da ya sa ghana ta gaza samar da koko a kasuwar duniya kamar yadda ta saba karamin ministan kuɗi a fosin ya bayyana mataki da gwamnati take ɗauka don ceto wannan sashi Cocoa Board is committed with the rehabilitation and replanting of over eight cocoa farms and farms that have been affected by the swollen short virus. Ya ce gwamnati da hukumar kasuwancin koko ta Ghana sun himmantu wurin sake kafa gonakin koko da suka daɗe da kuma waɗanda ƙwarin cuta suka lalata. Shugaban ƙasa John Ramani Muhammad ya kira ga masu ruwa da tsaki a sashen da su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya don ceto sashen. We're expected to necessary remedial measures to ensure that our farmers remain in business. I therefore challenge Ghana Cocoa Board and other stakeholders ya ce muna zaton ɗaukar mataki na ganin manoman mu na yin aikin siyan da ya kamata don haka ina kira ga hukumar koko da masu ruwa da tsaki su haɗa kai wuri ɗaya don magance matsalolin manoman duk da cewar ghana ke samar da koko mai kyau da ake cakulet da shi yan ghana ba su cin cakulati sosai shi yasa aka keɓe ranar goma sha hudu ga kowace watan fabrairu ran da wasu ƙasashen duniya suke bikin valentine ta zama ranar cin cakulati a ghana mr ekoru shine kakakin ma'aikatar yin chocolate ta ghana koko Processing Company. When it comes consumption, we we'll consume less than 0.5%. So there was the need for us to adopt a deliberate strategy to increase consumption. Ya ce Ghana ita ce ta biyu a duniya wajen samar da shakulati amma wajen amfani da shi a cikin kasar ba yawa. Shi yasa muka tabbatar da mataki da zai kara yawan yin amfani da shakulati a cikin kasar. Ganin muhimmancin tsirin koko ga tattalin arzikin kasar Ghana da kuma rawa da Ghana ke takawa wurin samar da koko da kuma shakulati a kasuwar duniya. shi yasa masu sharhi akan harkokin tattalin arziki suke ganin idan wayannan kalubaloli da ke addaban manoman kokon ya ci gaba zai zama babban damuwa ga ghana da ma sauran kasashen duniya